bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa tahirin a cikin abin da yake shafar tarihin musulunci akwai wani matsala ta jama'a wacce take mai tsira ittifakin musulmi shine manzon allah ya littafin allah da ahalin gidansa ahlul bait da ya bayanin suwayi sannan musulmi sun ittifaki akan cewa manzon Allah ya wasu ga Imam Ali zai yaki bisa tawil kamar yadda yaki kan tanzil babu wani mutum a cikin duniyar musulmi da manzon Allah ya yi yaƙin da zai sai Ali kaf ɗin musulmi ya ma faɗi cewa zai yaki zai yaƙi wasu zai yaki mutane kan tawil kamar yadda shi manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi yaki kan tanzil shi shikenan kuma ya ce zai yaki jama'a marika khawarij da kasita da kuma bagiya wato kasita da nakisa nakisa ita ce jama'ar jamal marika khawarij kasita jama'ar ma'awiya a wata ruwaya ya kira ta da bagiya jama'ar kasita ta ma'awiya wannan shine wannan shine abin musulmi suka yi tafaki kai amma a bangaren ahlus sunna kuma bayan wannan abin da suke da shi da su da shi'a suka ittifaki kai wanda shine sahihi an samu wani ruwaya wanda shi'a ba su yadda da ita ba musamman ma tunda bata zo daga ahlul ba wasu malamai daga malaman sunna sun rawaito ta cewa jama'a za ta kasa kashi 73 da ya ce za ta tsira sauran suna wuta dukkaninsu suna wuta kuma wannan jama'a din ma'awiya yana cikin masu wannan hadisi kuma yana cewa an ji wani abu bin malik yana cewa wannan jama'ar tana sham wato ita ce jama'ar ma'awiya ita ce wannan mai tsira abu bin malik ma ya rawaito shi cewa yahuda sun kasu kashe 71 kiristoci 72 musulmi 73 na farko tun farko wannan ya ta rushe saboda ahlul bait ba su rawaito ta ba ba su faɗe ta ba ba su ma yadda da ita ba ta gama rushe kawai in ma aka tsaya magana a nan magana ta biyu akwai rushe manzon Allah cikin wannan ruwaya wannan ruwa in kirista da bihudu ya ganta zai yi mana dariya ya ce annabi mu wal iyaz billah makaryaci ne kinan masu wannan ruwaya ba abin da suka rusa sai annabi rahama saboda me kiristoci ba su ko kashi goma ba su kai ba in sun daɗe to kashi nawa ne kiristoci a lissafa duk tarihin kiristanci karanta ka karanta ka kashe-kashen da suka samu a duniya ka gani har yanzu ni dai ban samu guda goma ba yahuda karanta ka kashi nawa suka yi sannan musulmi babban kasansu har yanzu kashi biyu ne kashin sunna da kashin shi'a shikenan babban kashin musulmi har yanzu kashi biyu ne ahalus sunna suna da ra'ayoyi daban-daban wannan wani abu ne daban idan kuma shi ne kashin su ahalus sunna shine kashe-kashe ne da wannan jama'a da ake nufi shi a yanda su ma suka samu wasu duk da su ba wai kashe-kashe bane su wasu ne suka fita daga shi'anci da wani turani wanda gaba ɗaya ka rushe shi'ancin ne kamar gullat da nisiriya da sauransu mansuriya to dukkaninsu idan ka hada nuna mana kashe 73 a cikin su ma shi yasa wasu albagadadi da ya yi kokari ya zo da talilin wannan kashe-kashen sai ya karkasa su ya ce dukkanin suna bata ya manta da ya zo da kashi 40 abu a cikin sunna a kashi da wani abu a cikin talatin da wani abu a cikin yana rai cewa su ne da suke ma'abota son rai na daga shi'a da rawafira da sauransu sauran kashin ina suke suna cikin sunna kenan ko ko suna me da tanakuri daban-daban sai ya ce to a su sauran kashin ba su da matsala saboda dukkanin sun yi ittifaki akan wani abu guda shine fifita abubakar umar da wajabcin riko da adalcin sabai duka shikenan shine wannan kawai shikenan ma'auni da zai sa ka zamanto firkan najiya shikenan ba batun riko da Allah a ciki ba batun riko da manzon Allah a ciki kawai sai batun riko da cewa duk sahabai adalai ne shikenan wannan shikenan sai Allah ya ko manzon Allah sai ce mana abu guda nake so ku yi shine ku shiga aljanna ku ce duk sahabai adalai ne za ku shiga aljanna shikenan da an ce mana musuluncin ku addinin ku addinin mahaukata ne me ma'anar a zo a ce dukkan al'ummar musulmi a lokacin manzo Allah gwamnatinsa gaba ɗaya ma'asumai ne ba da yake sabo a cikinsu. me ma'anar wannan kuma a ce sai ka iman da wanda zaka shiga aljanna mu duba mu ga yadda bagadadi da ire-iren su suka sa musulunci ya zama to kamar addinin hauka wal iyaz billah wannan irin hauka ne saboda haka a jama'a ɗaya ce za ta tsira a cikin sanadin za mu ga akwai Anas bin Malik a wani sanadin abdullahi bin mas'ud a wani sanadin abdullahi bin amr bin as a wani sanadin akwai sa'ad bin abi waqas da sauransu dai akwai wani sanadin da jabir abdullah a wani sanadin za mu ga an yi kokari an kirkiro wannan ruwaya an jingina mata mutane daban-daban wasu salihan bayi wasu kuma mai fasikan bayi wasu munafukai da a ciki za ga an kuɗa saboda mai saboda a gyara ta su da sai aka cakwada ta tsakanin mutane da suke nasaba makiya imam ali da ahlul bait da mutane da salihai masu biyayya gare su masu tsadan kishi ga manzon Allah da mutane da gaba ɗaya sun rayu ne suna yakan musulunci suna ci masa mutunci da sauransu dai aka cakuɗa to da idan muka duba sanadin hadisin mu ba ba mu imani da sanadi shike ba hadisi inganci ba matukar hadisi ya daidai da qur'ani ko yazidi ne makin Allah ya rawaito shi hadisi inganta matukar ya yi daidai da qur'ani ko iblis ya faɗi magana in dai gaskiya ce tare da qur'ani daidai ce amma magana kowaye aka jingina ita cewa ya faɗa mun san sanadi aka yi masa na ƙarya ne matukar ta saba qur'ani ko kuma ta ittifaki da dukkan musulmi sun yi ittifaki da ita kamar irin su hadisul sakalain hadisul manzila da dukkan musulmi suka yi ittifaki a kansu shi yasa zamu ga babu wata farla sahihiya da dukkan musulmi suka yi ittifaki a kanta hatta da cikin sabu irin ta imam don haka sai muka yi imani da cewa sun inganta saboda dukkan musulmi suka rawaito su haka za mu ga dukkan abin da yake duk wani ruwaya aƙida da abin nan dukkan musulmi suka tafaki a kanta abin nan sannan kuma kada ta saba hankali idan ta saba hankali ba kada ta saba masu hankali ba gane bambanci sannan ba kada ta saba hankali ba matsayin su na kowa din tunani a kada ta saba hankali a matsayin sa kowa da take da nazariya ta tunani da tahlili wanda yake kuma kadaya wanda suke kini ya wannan shi sharrumukan hankali sannan kuma kada ta zamanto ta saba hakikanin tarihi da aka rawaito kamar misali hadisan da suke abin nan ittifakin tarihi shine Umar bin Khattab ya haramta mutuwa sai aka samu wasu hadisai jabu da aka kirkiro suna na haramcin ta hatta lokacin manzo wannan yake kuskure ne wannan hadisan kirkiro su akai to haka ma wannan hadisin ya saba tarihi na yaƙini sau da haka gaba ɗaya ya rushe hada da cewa ba duka musulmi suka rawaito shi ba a bait ba sai da shi ba hada da cewa kuma ya saba da abin nan itifakin musulmi shi kansa sannan kuma ya saba tarihi shi wannan hadisi wannan ruwaya ta cewa dukkan musulmi za su kasu kashi saba'in 73 saboda haka za mu ga a sanadin shi akwai maganganu da yawa ba za mu tsaya magana sanadinsa ba tana da yawa wasu wasu an yi a saɓani da su wasu kuma ibn hajar nisa'i ibn ma'ayin da jozani safwan bin umar asar alharazi abu amir habban al'ijili da zahabi da bin hajar da su kan masu ruwayar da sauransu dukkanin dai abubuwa suna dewa da maganar hisham a cikin masu ruwayar da ruwayar tabrani ta hanyar hisham dan ammar dan walid daga walid bin muslim da bukayar bin daga bukayar bin amru da sauran gasunan dai in Allah mu ba za mu bata lokaci ba wajen maganar sanadi matani ɗinsa shine muhimmi a wurinmu domin na naƙadar matan shi muka iman da shi na naƙadar matan ruwaya ta yi daidai qur'ani ko ta tsami shi na farko ta saba wa hankali gaba ɗaya ta saba wa tarihi sahihin tarihi na yaƙini sannan kuma har ila yau da lalata suwaye jama'a wata ruwa an ce jama'a a wata ruwa an ce sahabbai a wata ruwa an ce aswadul azam gaba ɗayan al'umma da tafi yawa wasu sun ce jama'a su ne ake nufi da sahabbai wasu sun ce ana nufin ma'abuta ilimi wani abota wani an ce wa'anda suka haɗu akan gaskiya wani kuma sun ce a wasu sun ce a abinda ake nufi jama'a dukkan musulmi wasu sun ce a ma'abota shawara da fifiko na musulmi wanda su ne alhalli wal act wanda suke majalisar shura ta musulmi gashi nan dai da tafsiri barkatai da aka wannan ruwaya wanda yake nuna wannan ruwaya gaba ɗaya kafar wasu ta sha ƙasa bayan da za a irin wannan magana ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa da tarihi yake kareta ta hankali yake kareta ta musulmi ma ba su fahimci me take nufi ba kawai sun fahimci cewa wasu jama'a za su girshi kenan ta ci karo da abin da manzon Allah ya ce na al'umma za ta kasu gida biyu jama'a masu gaskiya da jama'a masu karya shi kenan sannan kuma ya ce jama'ar da take kan gaskiya ita ce wacce ko da yaushe tana tare ali shikenan wannan shine abin da inganta dukkan musulmi suka rawaito cewa al'umma za ta kasu kashi biyu abin nan eh, manzo Allah yana cewa za a yi sabani tsakanin ku ku kasance tare masu gaskiya su waye ya ce Ali da wanda ke tare shi da kuma ruwaye da yawa da suka zuci Ali ma alhaq wal haqu ma Ali da duru hu haisu dar da sauran saboda haka sannan idan hizbi ne na siyasa suna da yawa hizbin bani umayya wanda yake karkashin jagorancin Uthman bin Affan da kuma tsarawar ma'auya hibzin sauran wanda ba bani umayya ba daga ahlus sunna hizbin shi'a wanda suke mabiya ahlul bayt ba mu sani ba idan wannan ne za mu ga musulmi sun kasu gida uku ne idan fikihu ne shi ma kashe-kashen fikihu bai kai saba'in ba idan kashe-kashen aqida ne su ma ba su kai saba'in ba eh, bai fi gomomi ba da sauransu ba mu sani ba idan wa'annan ra'ayoyin ne shi mai ruwa yake cewa za zamanto miyar to da wani miyar za mu riko da shi kashe-kashen me ake nufi ra'ayoyi ne na sunna eh, na hadisi na ruwaya ra'ayi ne a na aqida ra'ayi ne a na fiqhu ko me me nufi sannan kuma me ma'anar firka me ma'anar milla wasu ra'ayi ta zo cewa abu sa firka wasu ta zo abu sa milla da sauransu sannan wasu ra'ayi ba su ce akwai wanda za su tsira ba daga ciki wasu sun ce guda ɗaya ce za ta tsira wasu sun nuna cewa wanda za su tsira a sham suke wato ma'awiyar jama'arsa ga shi nan bil adadin wanda yake akwai warin kare ake da ake abin nan siyasar masu mulki a wannan lokaci a cikin wannan ruwaya kuma wannan ruwaya ta sanya wasu ka a kansu dole sai sun nuna cewa su ne akan wannan jama'a najiya a cikin ruwayar akwai ta dalili da neman batar da al'ummar musulmi da gaskiyar da manzon Allah ya nuni akan cewa jama'ar da take tare ali ce take gaskiya kuma ya tare gaskiya din da yake ya juya insha Allah wannan ya wadatar da mu wasiyar manzon Allah ta wadatar da mu ita ce riko da wasiyar manzon Allah ce kawai gaskiya littafin Allah da halbait wannan shine babban abin da musulunci ya nuna mana ita ce kuma jama'a da manzon Allah sallallahu alaihi ya nuni da tsiranta da abin na alkawari da aljanna gare ta don nan zan ce insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh